والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى والعطف يقول لتغاير الأسماء والصفات وإن كان المسمى واحدا كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونحو ذلك وهنا ذكر أنه نزل الكتاب فإنه نزله متفرقا وأنه نزل التوراة والإنجيل و... نعم نعم أنزل التوراة والإنجيل وذكر أنه أنزل الفرقان وقد أنزل سبحانه وتعالى الإيمان في القلوب وأنزل الميزان والإيمان والميزان مما يحصل به الفرقان أيضا كما يحصل بالقرآن وإذا أنزل القرآن حصل به الإيمان والفرقان ونذير هذا قوله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين قيل الفرقان هو التوراة وقيل هو الحكم بنصره على فرعون كما في قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وكذلك قوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قيل النور هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيل هو الإسلام وقوله قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قيل البرهان هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقيل هو الحجة والدليل وقيل الفرقان والحجة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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مرساك سادواء وانا شبه بتالة البركة masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari mai albarka na kano a wannan yammaci na litinin yau muna sha takwas ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda kuma ke daidai da ashirin da biyar ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da daya a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal butlan wallafar shaykh al-islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd al salam ibn taymiyyah al-harrani rahimahullah ta'ala wannan darasi na nawa kenan wannan shine darasin mu na 15 cikin wannan littafi malam yace wal atfu yakunu li tagayur al-asma'i was-sifati وإن كان المسمى واحدا كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهداه وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونحو ذلك yace أطفي atfi shine goye wani suna ko wani wata ونسونا akan tare da amfani da harafi daga cikin harafan atsafi kamar wau ana yin atsafi wato ana goya wani suna akan wani suna da tagayurul asma'i was sifati saboda sunayen sun zanto daban-daban ko kuma sifofin sun zanto daban-daban wa in kana musamma wahidan koda ko da ba koda ko mai sunan ɗaya ne qaulihi kamar faɗar Allah subhanahu wataala ce sabbi isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka mafi ɗaukaka allazi khalaqa fasawa wanda yi halitta sannan ya daidaita ta wallazi qaddara fahada wanda ya kaddara komai sannan ya shiryar da halittarsa Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa wallazi akhraja al-mar'a wanda ya wanda ya fitar da makiyaya faj'alahu gusa'an ahwa ya sanya ta da diddigaggiya sannan kuma baka sannan da faɗarsa huwa al'awwal wal akhir wal zahir wal batin shine na farko shine na ƙarshe shine na farko wal akhir kuma na ƙarshe wal zahir kuma na bayyane wal batin kuma na koyi wa nahu zalika da kwatankwacin irin wannan abinda malam yake faɗa anan shine yana magana akan kawo sunaye daban-daban da sifofi daban-daban amma kuma mai sunan mai sunayen ko mai sifofin abu ɗaya ne wato abu ɗaya ya zanto yana da sunaye daban-daban yana da sifofi daban-daban a ambace su waɗannan sifofi gaba ɗayansu ko wani ɓangare nasu ko a ambace waɗannan sunaye ko wani ɓangare nasu amma kuma duka suna komawa ga mai suna guda ɗaya kamar yadda ya magana akan alƙur'ani yana ɗauke da sunaye daban-daban amma kuma abu guda ne ba abu daban-daban ba ne alkitabu shi ne alƙur'anu shi ne alfurƙanu shi ne alzikiru da sauran sunayen da allah ya kira shi da su sunaye ne waɗanda suke ƙunshe da sifofi mabambanta sunansa alkitabu ba daidai yake da sunansa alfurƙanu ba alkitabu ma'anarsa daban duk da dai ana nufin alƙur'ani alfurkanu duk da ana cewa ana nufin alkur'ani amma ma'ana Alfurkan daban hakanan azzikru shi ma sunansa ne shi ma ana nufin ana nufin ma'ana daban saboda haka sunaye za su zo mabambanta da sifofi mabambanta amma suna komawa ga abu guda ɗaya, kamar yadda sunayen Allah suke da yawa amma kuma suna nuna zatinsa shi kadai suna nuna zati daya shine zatin Allah ar-rahman sifa ce ba ita daidai take da ar-rahim ba ba daidai take da al-basir as-sami' ba ba daidai take da al-basir ba as-sami'u al-basir sifofi ne sunaye ne kuma sai dauke da sifofi amma kuma duk suna suna nuna zati daya ki ka ana yin adafi wato a goye wani abu a kan wani lita zayurin zawasi ta lita a eh, asifat ko dai ya zanto abubuwa ne mabambanta a yi adafin wani a kan wani a goye wani a kan wani kamar ka ce ja a zaidun wa amurun ja a zaidun wa amurun zaidu ya zo wa amurun da kuma amurun kaga zaidu ba shine amru ba amru ba shine zai ba kaga waɗannan abubuwa ne zatuttuka ne waɗanda suke mabambanta kowanne yana cin gashin kansa alhamdulillah da zai as-samawati wal arda wa ja'ala adh wan nura saraka al ba ita ce as-samawati ba ita ce al ba al ba ita ce as-samawati ba kaga nan atafi ne na abubuwa guda biyu masu mabambanta zati abubuwa ne guda biyu waɗanda suke mutu mutabayinai ne laisa kuma juz'an lil akhar ɗaya ba ɓangaren ɗaya bane sama daban ƙasa daban sama tana cin gashin kanta ƙasa tana cin gashin kanta aka ce as-samawati wal ard ka san as-sama ba ita ce al ba al ba ita ce sama ba kuma babu talazumi tsakanin su babu lazumi tsakanin sama da ƙasa kamar yana cewa an at-taurata wal injil at-taurat ba ita ce injil ba injil ba shine at-taurat ba kowanne abu ne mai cin gashin kansa to irin wannan adafin shi yafi yawa irin wannan adafin abubuwa waɗanda suke mabambanta juna amma abubuwan da suke sunaye ko sifofin da suke nuna abu guda ɗaya galibi Alƙur'ani ba a sanya wa a tsakaninsu galibi wannan shi yafi yawa وهو السميع البصير وهو العليم القدير هكذا بقى السميع والبصير الرحمن الرحيم هكذا كي تجا غالبي باب باب وهو اتكانس صور سنه سنه سنه نونا سنه نونا ابو ضياء هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر zaka duk babu inda aka sa wal khaliqul bari'ul musawwiru lahu al asmaul husna zaka ga babu inda aka ginda ya wau tsakanin su wannan shine al ghalib fil amma an samu wasu gurare da aka zo da sifofi daban-daban amma suna komawa ga abu guda daya wanda akwai su kaɗan a alkur'ani a gurare kaɗan kamar ghafirun zambi وقابل التوبة أما صفه فين قبكم سيأكتل شديد الإقاب للطول بيونا فرقو سيأكسا ووط كانونس غافر الزنب وقابل التوبة أما بينكم نقب سيأكتل شديد الإقاب سنذي الطول تؤالسا محكنا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوه ونس الذي khalaqa fa sawwa shine rabbikal a'la din shine ubangijinka madaukakin sifar sace allazi khalaqa fa sawwa sai aka ce wallazi sai aka ƙara wau sannan sai aka ce allazi ne shi allazi qaddara fahada shine dai rabbikal a'la din shi din ne dai allazi khalaqa fa sawwa cewa wallazi akhrajal mar'a mar'a din shine shi kuma ne fatawa to kaga anan an ƙara wau tare da cewa sifofi ne da suke komawa ga abu ɗaya a cikin suratul zukhruf akwai kwatankwacin wannan inda Allah subhanahu wata'ala ya fita alladhi ja'ala lakum al-arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun sai ce wallazi nazzala minas samai ma'an biqadarin fa ansharna bihi بلدة ميتا كذلك تخرجون تتي والذي خلق الأزواج كلها هذا صفة شيء تأبو الآية شيني وأن آير تكبات وأن إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم العزيز العليم شيني الله شيء اللي تسمى لك فيكم الله يشد صفة تكنسى شيء الذي جعل لكم الأرض مهدا شيني وأن يسنى مه كسات تزنتو kamar shimfiɗa da kuke zama a kanta waje lakum fiha subulan la'allakum tahtadun da kuma sanya muku hanyoyi a cikinku domin ku gane inda za ku je kaga wani sifa ce ta Allah subhanahu wataala shine wanda ya sanya ƙasa mahdan kuma ya sanya fiha subulan la'allakum tahtadun sai ce wallazi sai aka ce wallazi sai ƙara wata wau sannan aka ƙara kawo sifar bai shi Allah allazi nazzala minas sama'i ma'an bi qadari wanda ya sau ne kuma wanda ya saukar da ruwa daga sama bakin wato daidai gwargwadon bukata fa in sharna bihi da maita muka raya kasar da take matacciya ke kafashiya da shi kazalika tukhrajun kamar haka ake fito da ku daga kaburburan ku a raya ku bayan mutuwar ku sai kuma ya sake cewa wallazi daga nan ma sai aka sake kawo wallazi khalaqal azwaj kullaha shine wanda ya halicci komai namiji da mace dangi biyu komai dangi biyu to kaga anan sifofi ne daban-daban amma suna komawa ga mai sifa guda daya shine shine wanda Allah wanda aka faɗa al-aziz khalaqahunna al-aziz al-ali shine dai mai waɗannan sifofi amma kuma duk an yi adafin su da wawun wawun to sai wannan huwal al-awwal wal-akhir والظاهر والباطن dukan su sunaye ne guda hudu suna komawa ga mai suna ɗaya shine Allah amma kuma an rarrabe tsakanin sunayen da waw huwa wal awwal wal akhir wal zahir wal batin to kusan dai kudin jin banda waɗannan guraren akwai wani guri kuma da aka samu wannan alqur'ani kusan waɗannan su ne wuraren da Allah subhanahu wata'ala ya ka sunaye nashi amma kuma ya bambanta su da adafi amma sauran wurare duk za ka samu cewa sunayen suna tafiya a jere ne babu babu adafi to shi ne anan ibn taimiyya ke gaya maka wal'afu ya kunu li tagayurin asma'i wasu sifati akan zo da adafi shine a goya wani abu da wani abu dan saboda sunayen sun bambanta ko sifofin sun bambanta amma kuma suna komawa ga zati daya shine yace wa in kana musamma wahid ko da kuwa mai sunan mai ɗaya ne a ka'idar larabci adafi ba sa fita daga kashi hudu ko dai adafin abubuwa waɗanda suke mabambanta kamar yadda muka yi magana kamar khalaqa samawati wal ardh waɗannan abubuwa ne mutabayinai ba su da lazimtar ɗaya da ɗaya ba da shiga cikin ɗaya kowanne cin gashin sa kai sama ce ƙasa ƙasa ce akan yi adafin abubuwa guda biyu saboda duk da cewa saboda tsakaninsu akwai talazin akwai wato ɗaya yana shiga ɗaya kamar misali wa ati'ullaha wa ati'ur rasula ai bin manzon Allah ne bin Allah duk wanda ya bi manzan Allah to ya bi Allah man ata Allah man ata rasul faqad ata Allah to kaga nan an yi adafin abu akan wani litalazum alladhi bainahuma saboda ɗaya yana shiga ɗaya in ka bi Allah to dole ka bi sa. ba zai yiwu ka samu biyayyar Allah ba ba biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kai Allah kake bi amma ban banda manzonsa wannan ba zai yiwu ba kamar dan qur'ani ce shi qur'ani zai yi ba zai aiki da sunna ba wannan ba za ta tafi ba ba to haka nan wanda duk aka ce ya bi manzan Allah ya masa biyayya to ya bi Allah to da ba sai da za a bi manzan Allah kuma ya ce ya saba wa Allah bai bi manzan Allah din ba manzan Allah shi ya zo da cewa a bi Allah ba to ya zo da cewa ka bi Allah kuma ka ibinsa kuma ka ce ka bi manzan Allah ai wannan ba sai ba saboda haka wannan adafi ne tsakanin abubuwa biyu ɗaya yana da zimtar ɗaya ne ɗaya yana da zimtar ɗaya akan yi atsafu shay'i ala ala ba'dihi ai adafin wani abu akan ɗafin wani abu akan sashinsa wato an afu ba da shayi alaihi a yi ɗafin ɓangaren wani abu a kansa misali inda Allah ce hafizu ala salawati wassalatul wusta ku kiyaye salloli wassalatul wusta da kuma salla mafi daraja mafi ɗaukaka ita ce sallar la'asar a nan as-salawat duka salloli sun shiga duka salloli biyar sallar abin nan a zahar la'asar magriba isha asuba duk sun shiga cikin as-salawat da ake hafizu ala as-salawat to kaga was-salatul wusta as-salatul wusta ita ce sallar la'asar sallar la'asar din wani bangare ne daga cikin as-salawat saboda haka anan adafin wato bangaren wani abu ne a kansa bangaren salloli ne ita ce sallar la'asar aka yi adafinta akan akan sauran salloli kamar da ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala kaga Allah ya ambaci mala'iku to wanda duk ya kasance makiyi ne ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa sai ce da jibrila da mikala da jibril da mika'ilu jibrilu da mika'ilu ai su mala'iku ne sun shiga cikin wa mala'ikatihi da Allah ya fara faɗa to amma aka ƙara ware su aka goya su akan abin da ya riga ya kunshe su to dan kaga adafin wani abu ne wato sashin wani abu ne akan abin sashin mala'iku ne aka yi adafin su akan mala'iku to haka wannan shine aqfu shay'i aqfu juz'u shay'i alayhi kai adafin wani bangare na abu akan sa wannan shi ma yana nan da yawa a cikin alqur'ani wa idza khazna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wadannan duka minka annabi sallallahu alaihi wasallama wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa wadannan da suna cikin annabiyina amma aka ƙara ware su bayan an ambace su da gaba ɗayansu an ambace su a dunkule sai aka waro waɗannan aka yi aɗabinsu a kan sauran dan a nuna maka girman su da mahimmancinsu kasancewa su ne ulul azmi minar rusul to wannan yana nan tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha ar-ruhu shine mala'ika jibril kaga an faɗi mala'iku sai kuma aka ce da mala'ika jibril kakka fahimci wani abu ne daban ba shi ba a ce shi ma yana ciki to me yasa aka waro shi an waro shi ne saboda shine shugaba shine shugaban mala'ikun gaba daya to wannan shi ma adafi ne sai kuma adafin adafin abu wanda zahirin adafin yana nuna baya ciki sannan kuma wani lokaci ya shiga ciki kamar azafin alfukara almasakin alfukara innama sadaqatu lilfuqara wal masakin kaga nan alfukara almasakin adafin almasakin alfukara yana da cewa almasakin daban alfukara daban amma kuma wani lokacin da za a ware alfukara a ambace su masakin sun shiga lilfuqara almuhajirin misali eh, lilfuqara almuhajirin banda masakin dinsu har masakin dinsu suna ciki sauraka in an ambaci ɗaya ba ambaci ɗaya ba to ɗaya ya shigo ciki in an ambace su duka biyu kowanne zai ci zai ci gashin kansa sai kuma abafu shai'i ala shi ne wannan da muke magana kai adafin abu akan abu adafin gafirin zambi wa kabilin taubi ne dai abu ɗaya ne da gafirin zambi da kabilin taubi ne dai Allah amma an kawo a cikin bada'i'ul fawaid na ibn al-qayyim na farko shafi na 198 abinda 98 89 kai abinda ya sama yayi magana yayi magana akan zawawun da suke kira wa'us samaniya wa'us wai adafi ne da yake zuwa karshe dan ya nuna abu takwas التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر آمرون بالساكسة دي سورا بأساوه بقى سيدك جي كان تكون والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله سيدك ذو كم والحافظون لحدود سيدك سكا سيدك سكا وو تو وجن يا warware ya warware wannan kullum da suke faɗa to shi ne dogon sharhi akan wannan cewa babu wata wawu samaniya wanda duk wani abu ne na tatsuniya da surkulle to ya yi magana akan wannan matsala ya faɗi hikima da take cikin wani lokaci a haɗe wani lokaci a rai, kamar nan inda Allah ce gafirin zambi wa qabilut da shadidul iqabi zat biyu ya sanya wawul a tsafi a ciki biyu kuma sai zan babu wawul a tsafi ya ce to duk inda kaga an cire babu babu wato aka cire wato wannan wawul a tsafi din dan a nuna maka cewa waɗannan sunayen tare suke ba sa rabuwa kasancewarsa al-azizul hakim izza su hada take da hikima hikima su hada take da izza izzarsa ba ta tuwa daga hikima yana da izza amma komai zai cikin hikima yake sannan yana da hikima hikimarsa ba ta kore masa izinsa sauraka suke tafiya as-sami'ul basir a lokacin da yake ji a lokacin yake gani ba lokacin jin sa daban lokacin ganin sa daban ba kuma wasu abubuwa ne da suke tafiya daban-daban ba a tare suke to me yasa nan aka aka rabe ghafir zambi wa qabil taurin. ya ce to waɗannan an rabe su duk da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ghafirud dambi ne wa qabilut tawbi ne duka abu ɗaya ne kuma lokacin da yake sai to amma dai wannan zaka samu cewa wata ma'ana ce wacce idan an haɗe su kana iya tsammanin abu ɗaya ne sai kai musu kallon abu ɗaya don wani ce gafirun zambi a ce ƙabilin taubi sai ai aidon abu ɗaya ne wanda aka gafarta wa zunubin sa shi aka karɓi tubarsa sai ce maka ai babu bambanci ya aka aka yi aka maimaita guda ɗaya abu ɗaya a ce ai Allah ya gafarta masa aka ce Allah ya karɓi tubarsa ce ai wanda ya gafarta shi ne wanda ya karɓi tubarsa wanda ya karɓi tubarsa shi ne wanda ya gafarta masa to dan kaka kawo wannan wahamin ka ɗauka duka abu ɗaya ne Allah yi wa mutum sai aka kasa maka su da wawul azafi don ka fahimci cewa gafirin dhanbi ana nufin wanda ya lullube maka zanubbanka ya lullube maka zanubbanka da kai wanda baka ma san kayi su ba amma ya rufe maka su ghafir eh, qabilu tawbi kuma wanda wanda ka san kayi su ka tuba ya karbi tubanka anan akwai ihsani akwai ihsani a cikin ghafiruz zambi qabilu tawbi akwai karbar tuba ga wanda ya koma ga Allah ya ce ya tuba saboda a nuna maka kowanne kowace ni'ima anan cin gashin kanka take ba abu ne a hada guda ɗaya ba saboda a kawar maka da wannan to amma a can da aka ce shadidul iqabi zai tsauli sai aka kawar da wannan waudin tsakaninsu sai ba ce wa zai tsauli ba zai tsauli ma abocin wato ma'abocin wadatarwa ko wadata to aka ce shadidul iqabi mai tsananin tuba mai tsananin ukuba to tsananin ba ya raba shi kuma da waccan sifa a lokacin da yake ukuba a lokacin kuma yake sifantuwa da sifar wadatarwa da sifar bayarwa sauraka a lokaci guda waɗannan abubuwa suke tafiya shi yasa sai aka yi datse maka dan kada ka hararo ukuba sai ba za ka hararo wancan ba ko ka hararo wancan ba ka hararo uquba sai aka haɗe maka saboda haka akwai hikima a cikin kowane harafi da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya cikin alkur'ani shi yasa zaka muna da wasu haruffa da zaka ga malaman nahwu ana cewa zawaid ne shi harafi kaza za'id ne ma'ana ƙari ne ana nufin ƙari wato ko ka cire shi ma'anar ba za ta kai ba shi hazi min zawaid to malaman tafsiri in sun zo ba su cewa za'id sai ce kalmar sila saboda ladabi daga maganar Allah saboda babu wani abu za'id babu wani abu za'id in ka ce za'id ma'ana da shi da babu shi da ɗaya ne wani an cire masa matsalmama yana jin shi lafiya lafiya wata cire matsalmama da lafiya bai ce shi gashi an cire ko ba wani abu ba na ce a Allah ba zai wani abu a jikin kowa ba duka kowa an masa a yi wani shi mai da amfani kai dai Allah ya tsare ka haka ka ci gaba da rayuwarka har zuwa ga Allah amma amma ka rika cewa wani wani abu ne wani wani abu ne wanda yake wasted ba da wani amfani ko ko da shi ko ba shi gashi nan gara rayuwarka da karfinka da da kuzarinka da komai baka jin komai a'a roki Allah ya tsare maka lafiyarka amma ba zai yi ba Allah duk duk wata halitta da ya yi masa wannan ko ya zama haka kawai yake ta yin sa ba da wani amfani a cikin mutum wai ai likitan ya ce masa ba da wani amfani da ce kai gaban shi wanda bai sa abin da yake ba to anan huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin gashi nan shi ma dukan su an yi hadafin su waɗannan su ma in ka duba za ka ga kowane abu mai cin gashin kansa ne ba sa shiga ba sa kowanne yana zaman kansa ne ba abu ne wanda za su zama abu ɗaya ba kamar misali ka ce as-sami'ul basir as-sami'ul basir za su tafi tare yana ji yana gani a lokaci guda babu wani babu babu kishiyantar juna amma wannan wani abu ne wanda kowanne yana cin gashin kansa awwaliyarsa al-awwalu shine alladhi laisa qablahu shay Laisa qablahu shay kamar yadda annabi ya fassara alladhi laisa qablahu shay wanda yake gabaninsa babu wani abu ma'ana shine farko shi ne farko ma'ana shi ne wanda yake gabaninsa ba a taɓa yin wani abu ba sannan ya ce al'akhiru allazi laisa ba'dahu shay kaga wani yana nuna yana nuna yana nufin azaliyarsa wancan yana nufin awwaliyarsa abadiyarsa wannan yana nufin azaliyarsa abin na farko yana nufin azaliya wannan yana nufin abadiya tun fil azal da mun akwai shi sauraka awwaliyarsa azaliya ce sannan akhiriyar ta abadiyya ce saboda kaga <clears throat> wasu abubuwa ne waɗanda suke fuskantar juna wanda yana nufin farko wanda yana nufin ƙarshe saboda sai aka raba su da wawul azafi don an maka kowanne da ɓangaranta ba daidai ke da asabi ulbasir ba haka nan al-zahiru wal-batinu al-zahiru shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace allazi laysa fawqahu shay' wanda babu wani abu sama da shi abinda ake nufi da zuhurin ubangiji shine komai da kake gani aya ce da take nuna samuwarsa babu wani abin da samuwarsa take da ayoyi da dalilai karfafa kuma a fili kamar samuwar Allah samuwarsa ce tafi kowace samuwa bayyana saboda komai zai iya zama dalili ne kan samuwar Allah fa laisa fawqa shay'in saboda ka zahiriyarsa babu wata abu da ya kai shi bayyana ta fuskar dalilai wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komai Allah ya sanya aya ce da take nuna akwai Allah saboda ka kaga zahiri ne sannan al-batin duk da cewa zahiri ne kuma al-batin ne wa laysa dunahu shay saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala ba wanda yake iya riskar kunhin suffarsa la tudrikuhu absar wa huwa yudrikul absar wa khabir babu wanda yake iya riskar hakikanin sifofin Allah Allah ya sifanta kansa da sifofi sifofin nan kuma dukkan su na kamala ne kuma dukkan su suna nuna tsarkakewa tsarkakarsa daga nakasa ko aibi amma ba za ka iya sanin hakikanin su ba hakikanin sifofin Allah sai shi sai shi to kaga duk da zuhurinsa kuma albatin duk da bayyanarsa kuma a ɓoye yake wuyan nasa shi ne ba za ka iya riskar kundin sifarsa ba tare da yawan sifofinsa tare da ko ne za ka gani da an tatajalla fi sifatun min sifatillah ko me sai kaga sifar Allah ta bayyana cikin abu kaga sifar kudurarsa akan abun kaga sifar iradarsa kaga sifar iliminsa a komai sai kaga sifofin Allah suna suna bayyana انظر إلى آثار رحمة ربك la eh, ila asar rahmati rahmatillah ka duba alamomin rahamomin ubangiji ga suna a ko'ina to kaga duk da bayyanarsa kuma abu yake to sauraka in ka kula kowace sifa a nan a zahiri ba ɗaya wani al'awwaliya ba ɗaya da al'akhiriya ba wannan farko wannan karshe in ka ce wani ya zo farko wani ya zo karshe an san ba za su taba zama ba su wanda ya zo karshe ya zama daidai da wanda ya zo farko ba ko wanda ya zo farko dukkan su cin gashin kansu suke haka nan albatsinu azahiru zahiru yace albatsinu ne azahiru zahiru ne kuma aka ce albatsinu sai ga cewa kishiyoyin juna ne zahiri kuma ne kishiya ce ta juna to kaga anan hikimar sawo a cikin waɗannan sihohi amma ba a sa su ba a cikin sihohin da muka karanta na ƙarshen suratul hashiri duk babu ba saboda kowace sifa tana iya haɗuwa tare da sifar ɗan uwata ba tare da kan ka ta buga ba amma a ce maka ga zahiru ga albatin ka za ta rikici saboda akwai buƙatar wau a nuna maka kowace sifa ana cin gashin kanta take saboda ana yin adafi na sifofi da sunaye ko da kuwa mai sifofin da masu mai sunayen abu ɗaya ne saboda sifofin mabambanta ne sunayen mabambanta ne to wannan duka dajiya ce idan ya maganar wa anzalal furqan tunda a farkon ayar Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba an faɗi alqur'ani an faɗi alqur'ani a farkon a farkon abin nan sannan kuma ƙarshe ce wa anzalal furqan to kada wani ya zo ce to ai an faɗi alkitab a farko da aka dawo aka sake cewa kuma wa an furqan take cewa babu wani abu saboda kowace sifa a nan cin gashin kan take amma kuma suna koma ga abu ɗaya shine alqur'ani an ga dalilin da yasa wannan magana ta zo zai kuma komawa inda ya fito sauraka za su yi magana a dunkule amma za su ba da aiki wajen ka fito don wani zai karanta ya ga cewa to me ya kawo duka wannan shine malam ce wa huna an na huna nazzala kitaba? farko da Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa ya saukar da littafi da alkitab a farkon a farkon surar shine fa innahu nazzalahu mutafarraqan ya saukar da shi guntu guntu a rarrabe ba a saukar da shi a dunkule ba wa an zala at-taurata wal injil haka nan kuma ya saukar da at-taura ya saukar da linjila wa zakara sai kuma ya ce annahu an al-furqan ya saukar da al-furqan al-furqan sifa ce ta al-qur'ani wadda take nuna rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wanda wancan karatun mun yi magana akan alkur'ani yana nufin suna na alkur'ani za su ko kuma yana nufin sifa ce da take komawa shi zai zuwa ga alkur'ani. to ya ce wa kan an al-iman fil ala Allah ya saukar da imani a cikin zukata wanda yana shara zuwa ga hadisin Uzaifa da yake cikin sahihai wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya min hadisai guda biyu حدثني حدثنا حديث حدثني حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر na حديثي قلابي ناقة نفرقه إلى جل نفرقه Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa anzala al-amanata fi jizri qulubir rijal fa'alimu min al-qur'ani wa 'alimu min as-sunnah ya saukar da amana a cikin tushen zukatan mazaje a cancan cikin zukatan mazaje qulub aslul qulub a cancan cikin sannan mutanen nan suka zo suka san alkur'ani wato suka koyi karatun alkur'ani da hukunce-hukuncensa suka koyi kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da suke gani sai ci sun mahaddasa na an rafe amana sannan sai annabi ya karantar da mutuwa za a ɗauke amana ce ya namun rajulun naumata fa tuqbadu al-amanatu min qalbihi fa yadhallu atharuha mithlu athar al-waqt mutum ne zai yi bacci sai ya tashi sai ya samu an zare amana da ke cikin zuciyarsa sai dan gurbi kaɗan kamar dan kwarzana haka da za a yi wa mutum dan abin da zai yi sauri a cikin ciki sun bai namun naumata sannan ya sake yin wani bacci fatuqbadul amana min qalbi sai a sake zare amana fa yadhallu atharuha mithlu al-majlis ah, fa yadhallu atharuha فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منبترا yace sai ya sake yin bacci sai kuma a zare amana daga cikin zuciyarsa sai ya zanto kamar gurin ya zama kamar maruru maruru haka kama wani mai ake ce masa irin kan ta za ce mata in ka yi aiki hannunka ya yi yawon haka zai yi ka gan shi ya ciku amma cikinsa ba komai ya ce ka jamrin da a ala jirka kamar ka taka garwashi da kafarka fatarahu mumbatira fana fita fatarahu mumbatira sai ya kumburo sai ka gan shi ya yi ruwa-ruwa haka amma a ciki kuma ba wani abu ya ce walai tafi shai to yana nufin eh, haka kaɗan-kaɗan za a zare amana ƙarshen hadisin ƙarshen hadisin ya ce sai mutane fa ya sabahun nas ya una mutane su wayi gari suna ciniki a tsakaninsu amma babu wata amana babu wata amana a tsakaninsu ga su za ga ana hulɗa amma har ka ji ana cewa inna fi bani fulani rajulan amina فيقال في الرجل ما ما أجلده وما أظفره وما أذرفه a rika cewa ai a garin suwa ne ko a cikin kabilar akwai wani mutum na yana nan mai amana ne mai gaskiya har yanzu to mai amana shi ake nema an rasa sai in an ji labarin wani a rika sa ana taɗinsa a ce ai akwai ko wani gari can an ce akwai wani mutum yana nan mai amana ne kaga mutum ana sifanta shi da da hankali ma a aqalahu ma azrafahu ma ajladahu ana cewa ba wanda ya kai shi hankali da ƙarfi da dabara da wayo amma kuma babu amana a zuciyarsa wale ta fi kalbihi misqalu zarratin min iman to karshen hadisin da yace min iman sai yake nuna maka amanar imani ce to shi da ibnu taymiya a wurare daban-daban yake maganar wannan cewa Allah ya saukar da imani a cikin zukata an gane ya saukar da imani sannan ayar wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man nasha kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa imani tare da alqur'ani aka saukar da su saboda shi alqur'ani shi ya kunshi abin da yake kira zuwa ga imani Abin da duk ake so kai imani da shi na Allah subhanahu wataala sifofinsa na mala'ikunsa na manzanninsa na littattafai na ranar lahira na kaddara duk suna nan tattara a cikin alqur'ani saboda sai ubangiji ya hada su anan wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman saboda kamar yadda aka saukar da alqur'ani haka aka saukar da imani shi yasa zaka annabi ibnu taymiya yana magana cewa an saukar da imani a cikin wa anzala al mizana Walimana, imana al-mizan ne adalci kamar yadda muka yi karatun a wancan qad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitab wal mizana liyaquma an-nas bil qist kaga wa anzalna ma'ahum al-kitaba mun saukar da littafi ko littattafai tare da manzannin da muka aiko mun saukar da littattafai tare da manzannin da muka aiko sai ce wal mizana da mizani mizani shi ne adalci ne abin da zai za ka yi awo da shi ka gane daidai ka gane kuskure ka gane yadda abu sun daidaita ko kuma a sun bambanta to kaga wannan tare da alkur'anin aka saukar da su tare da littattafan aka saukar da su domin su littattafan su suke baka haske da har za ka iya gane awon komai daidai yadda yake to shine za ka ibnu taymiya yana cewa an saukar da al'imani a cikin zukata saboda wancan hadisin da huzaifa da wannan ayo kazalika ja'alna wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina da kuma ya ce wa an zalal imana wal iman to shi ne ce walmizanu mizanu mimma ya hasulu bihin furqanu aidan shi ma almizan? mizan Allah ce ya saukar shi tare da manzanni aina da shi ne ake bambance gaskiya da ƙarya da shi ne ake auna gaskiya a gane ta a ji nauyinta da shi ne ake auna karya a gane ta a rashin nauyinta ji ta saka yau ba ta da nauyi duk da wannan abin da Allah ya saukar na alkur'ani da sauran littattafai ne saboda haka shi ma almizan mimma yahsulu bihi alfurqan da shi ake bambance karya da gaskiya kama yahsulu bil qur'an kamar yadda da shi da qur'ani ake bambance inda gaskiya take da inda karya take wa iza anzala alqur'ana hasala bihi aliman wal furqan da haka in aka saukar da alqur'ani wannan alqur'anin da shine za a samu imani da shine kuma za a samu rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sai ce wa nadhiru hadha kwatankwacin wannan fadar Allah subhanahu Ta'ala ce wa laqad atayna Musa wa Haruna furkana furqana wa diya'an Allah ya haɗa abubuwa guda biyu ce ya ba Musa da Haruna da ya kirawo shi al-furqan da ya kirawo shi ziya ziya shine haske Allah ya ba wa annabi Musa ce yace alqad ataina Musa haqiqa mun ba wa annabi Musa wa Haruna da annabi Haruna furkana. mun ba shi ma mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wa ziya'an da kuma haske waɗannan abubuwa biyu ne ko ku abu ɗaya ne shine ce qila alfurkan furqan huwa taurah wasu cikin malamai suka ce alfurqan anan ana nufin at-taura suka wala qad na Musa wa Harun al-furqana ay taurata mun ba wa annabi Musa da Harun al-furqan mun bashi at-taura wadiya'an kuma sai zama sifa ce ta ita Attaura ɗin. Wata sai zama Allah ya bashi at-taura wadda take kunshe da haske Ina zallar at-taurata fiha hudan wa nur sauraka التوراة تنا قشرة حسكي سورة كاقا الفرقان الفرقان شيني التوراة وضياء كما صفات شي تا التوراة أنقاني وانا مقال الوسوس كما سكتشي هو الحكم بنصره على فرعون شيني هو كنشن دا الله يين باش نصر أكن فرعون دا متاننسا الله يكرم wato Allah subhanahu wataala ya dora annabi Musa akan abokin gabarsa Fir'auna da shi da jama'arsa Allah ya tsira da annabi Musa ya kuma halakar da da fir'auna da mutanensa sauraka wajen tafsirin wannan ayar ga waɗanda suka bibi tafsirin mu na tafsirin shekarar corona shekarar giwa kenan ko <laughs> shekarar corona eh shekarar corona da yake ba cikin jama'a kai tafsirin ba tafsirin suratul anbiya eh, cikin ayoyinta na farko farko ayoyinta na ayata ta 40 48 da jin akan ta muka tashi ko wannan ba tafsirin corona bane ko Eh, a tafsirin korona ne haka ne wala kada a sai na ibrahim wa rushe da min kamar dan muka tashi a tafsirin bara saboda haka a wannan shekarar mun yi tafsirin wannan aya da fadi yau maganganu uku na malamai dangane ne wannan alfurkana da Allah ce ya bawa annabi Musa magana ta farko ita ce maganar mafi yawan malaman tafsiri ita suke faɗa cewa alfurqan ana nufin at-taurat kamar da ibnu taymiya ya faɗa anan ita ce maganar muqatil ibn sulaiman a tafsirinsa haka nan ita ce aka ruwaito daga mujahid almajir ibn abbas da qatada ibn da'ama shi ma haka ya fassara haka ne cikin malaman nahau da luga az-zajjaj a ma'anin qur'an shi ma haka ya fassara al-furqan da cewa ana nufin at-taura haka nan ibn zamanin ibn zamanin kaga ce zamanai haka nan ibn zamanin shi ma a tafsirinsa shi ma al-furqan ya fassara shi a cikin tafsir taura nufin akwai kuma wasu da suka ce al-furqan shine ana nufin hujjar da Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa alayhi salam babbar hujjar sa da ce rarraba tsakanin sa da ma abokan gaban sa raba gaddama tsakanin su sai da Allah ya bashi nasara wato ya bashi nasara bayan ya bashi hujjar da ta bayyana gaskiyar sa aka gane cewa abinda yake kai gaskiya ne abinda fir'auna yake kai kuma ƙarya ne Allah ya bashi mu'jizozi da suka nuna wannan wannan su ne furqan ɗin haka nan kuma karshe ubangiji subhanahu wataala ya tsirar da shi ya halaka fir'auna da mutanensa. to suka ce wannan shi ne furqan ɗin da ake nufi sawaka waziya'an kuma sai zama a taura Allah ya bashi nasara hujja da ta bayyana gaskiyarsa da nasarar da ya bashi ita ce al-furqan ah, kamar yadda ake in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawm furqan yawm al-taqal furqan shine ranar badar a ranar Allah subhanahu wata'ala ya dora annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa duk da rashin yawan su akan kafirai duk da yawan su Allah ya dora masoyansa akan makiyansa Allah ya kirawo ta yawmal furqan to suka ce al furqan anan abinda ake nufi kenan Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam in yayi wannan fassara sai karanta waccan ayar cikin suratul an'am a cikin suratul anfal ta ayar da Allah ta ce wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an ce <clears throat> wannan aya ta cikin suratul anfal daidai take da wannan da alfurkan furqan anan to ana nufin nasarar da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa da mutanansa a daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan fassarar akwai ibn al-qayyim alaihi rahmatullah kuma shine abinda ibn jarir at-tabari shaykh mufassirin ya fi rinjayarwa a cikin ma'anonin da aka bawa alfurkan, da aka ce yana ganin waɗancan alfurkan abu ne daban diya kuma a taura ce abu ne daban ibnu ashur shi kuma yana ganin duka ma'anonin biyu za su shiga wato alfurkan zai ɗauki duka ma'anar zai ɗauki a taura da hujjojin da Allah ya ba shi duka sauraka babu babu komai dan an kawo an kawo abu da sifofinsa guda biyu an yada fin sifarsa kamar yadda muka yi bayani zaka al-furqan din zai kunshi duka abu zai kunshi at-taura sannan zai kunshi kuma nasarar da Allah subhanahu wataala ya bashi da mu'jizan da ya bashi sannan wadiya'an din shine at-taura da haske da hasken da take dauke da shi sauraka yana ganin cewa Allah subhanahu wataala yayi wa annabi Musa alaihi salam minna ya faɗa masa irin wani ni'imar da ya masa wani kadmanan na ala musa wa haruna wa najjaynahuma wa qaumahuma min al-karb al-azim wa nasarnahum fa kanu hum al-ghalibin wa atainahuma al-kitab al-mustabin kaga anan ubangiji subhanahu wata ala ya hada duka biyun ya faɗe su a wuri guda to laqad mananna ala musa wa harun haqiqa mun yi wa musa da haruna baiwa in musu baiwa mai girma wa jai wa qaumahuma min al-karbi al muka tsirar da shi da mutanensa daga babban bakin ciki daga wani abin bakin ciki mai girma sai wa nasarnahum muka kuma ba su nasara kaga Allah subhanahu ya faɗi tsirar da su wai kira wannan tsirar da musu nasara ce fakano humul galibin suka zanto su suka yi galaba su suka yi rinjaye sannan cewa atainahumul kitabal mustabin muka ba su littafi wanda yake mabayyani to kaga Allah ya hada nasarar da kuma attaurar gudaya saboda ka alfurqan din ma yana nufin nasarar yana nufin yana nufin attaurar ubangiji ya hada su a siyaki daya ai cewa wa iz ataina musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun ولقد kitaba موسى الكتاب وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون شيء من حقيقة كتونا لوكتين دا مكباوة موسى الكتاب شين التوراة Su ce walfurkana, furqana muka bashi kuma alfurkan. Raga nan zai iya yi wa sifa ce ta a taura ɗin mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sannan kuma nasarar da Allah subhanahu wataala ya bashi ita ma ta shiga cikin alfurkan. furqan saboda ka al kitab wasu suka fassara shi da at-taura al furqan kuma suka fassara shi da annas. nasarar da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa alaihi salam to shine yake cewa kama fi qawlihi in kuntu amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan wa kadhalika qawluhu wa kadhalika zai zama qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin wani haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin da kuma littafi mabayyani shine sai yace kila annuru huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam wasu malamai masu tafsiri suka ce annuru a cikin wannan kanja kuma lallahi nurun ana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine haske wanda da shi Allah subhanahu ta'ala ya haskaka duniya gaba daya wakila wasu suka ce ana nufin musulunci wasu suka ce ana nufin musulunci to akwai kuma magana ta uku wanda ita bai faɗe ta ba ana nufin shi littafin alkur'ani ana nufin alkur'ani wanda kuma wannan shi yafi yawa a cikin tafsirai na magabata a cikin tafsirai na malamai suna fassara suna fassara alkur'ani a suna fassara nurun da cewa alkur'ani yake ne saboda nurun wa kitabun mubin sifa ce ta abu guda daya wannan adafin baya nuna cewa abubuwa biyu ne an gane adafi ne na sifofi guda biyu amma suna nufin abu guda ɗaya kamar yadda ya magana a baya a yi adafin abu biyu amma kuma suna kuma kan mai suna guda daya saboda ka nurun wa kitabun mubin shi din ne alqur'ani shi yasa a gaba Allah yayi ifradin damirin yace yahdi bihi yahdi man ittaba yahdi yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam kaga yahdi bihi sai kai ba ce yahdi bihi ba saboda nuna maka nurun wa kitabun mubin ɗin abu ɗaya ne yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu wannan zamiri yana koma zuwa ga Allah ridwana hu subul salam eh? sauraka kaga anan nurun yana nufin alqur'ani wannan shine tafsirin da ibn kathir ya tafi a kansa hakanan as-sayyidi a cikin eh, tafsirul karimur rahman eh, tafsirul rahman shi ma haka ya tafi akan cewa ana nufin alqur'ani yace wa huwa alqur'an يستضاء به من ظلمات الجهالة والعماية من والعماية من الضلالة هو عماية الضلالة يتي أنا نفهم القرآن وأن شيئك na دقى دفين جاهلتي دمك أنت تبتع wannan tafsirin da ya kawo shi al ya kawo a tafsirin sa wanda ibnu taymiya ya hakaito qila huwa muhammadin sallallahu wa islam shine qurtubi ya kawo a tafsirin sa duka guda biyu amma in muka duba alqur'ani zamu ga gurare daban-daban Allah ya sifanta an-nur ya sifanta alqur'ani da an-nur zamu ga ya sifanta alqur'ani da an-nur daga ciki a cikin suratul nisa ya ayyuhan nasu a cikin suratul nisa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku daga ubangijin wa anzalna ilaykum nuran mubina ko mun saukar muku da haske mabayyani me aka saukar shine alqur'ani to allazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a kaga anan an-nura alladhi unzila ma'a shine alqur'ani wanda ita ce cikakkiyar soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallam. ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kai da manzo ne na Allah zababben zababbu Allah subhanahu wataala ya zabe shi babu ya shi kai imani cewa Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shari'a da babu kamanta kai imani da cewa shari'ar Allah a shari'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo akan kowace shari'a take duk wani abin da ba ita ba bata ne duk wani abin da ba wanda Annabi yazo da shi ba bata ne ka yi imani da cewa shi ake wa cikakkiyar biyayya babu wanda ake yi wa biyayya irin wacce ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan yana daga yana cikin imani da annabi wallazina amanu bi wa azzaruhu wa azzaruhu sannan suka girmama shi suka ba shi girman sa ka karanta sirar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka babu wadanda suka girmama annabi kamar su babu wadanda suka girmama annabi ba sa daga miryar su a gaban miryar kafin da Allah ya tsawata musu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun tun daga lokacin ba sa ba sa daga mire su a gaban to haka nan suka zanto a cikin rayuwarsu gabaɗaya, in suna zaune akan gaban sa suna zan dukkansu a sunkuye kai kaci tsuntsaye ne a kansu ba sa zabare-zabare bare har wani ya shi ke wai ya yi ba wani wanda yake wata jaza ba ka annama ala ru'usi mutu haka sai kamar tsuntsu ne a kansu eh, abin nan eh, urwatar mas'ud al-thaqafi lokacin da ya je wannan din annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sulhul hudaybiyya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya zo zai yi umara suka mayar da shi kaga lokacin da zai ga sahabbai haka ya gansu haka wasu cikin tsummo kara wasu haka dai ya ga cewa kamar wasu cewa waɗannan karkacen da suka iya tara dan abu kaɗan zai sa su watsa su bashi wato gane ki cewa dan wani ihu ko dan barazana ka duk gudu za ba wanda zai amfana masa komai ɗaya na ja da manyan mutane ka ga waɗannan tarkace a gabansa to shi ne da ya je sai ya ga irin yadda suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa shi yake bada wannan labarin ce ma tanakhama nukhamatan illa waqa fi yadi ahadihima fadalaka biha jasada wajhahu wa jasada in yayi kaki nan da nan za su tare da hannunsu duk su shafa a jikinsu shafa a fuskar su shafa a jikinsu yace in yayi alwala kuma ibtadaru wudu'ahu sai su yi ta kowa wajen kowa yana san eh, haka nan eh, kado ya luna ala wudu'i sana in ya yi umarni kowa so yake gama shi ya cika wannan umarni ya ce ya yawo kasashen duniya daban-daban manya-manyan kasashen na romawa gurin romawa gurin farisawa gurin abin na habashawa amma bai ga waɗanda bai ga wani basarake da mutane suke ba shi girma kamar yadda annabi sabai suke ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga lokacin ya fahimci cewa kai waɗannan sai dai a mutu amma ba waɗanda za su bar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su bashi sannan cewa wa nasaru suka taimaka masa amma annabi sallallahu alaihi wasallam sun taimaka masa lokacin da yake har ya zanto mutanen ke kisan al'ansar tun daga lokacin da ya hijira sun taimaka masa da dukiyoyinsu sun taimaka masa da ƙarfinsu sun taimaka masa da rayukansu hakanan sun ci gaba da taimakawa addininsa bayansa to hakanan duk wanda zai so annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga girman manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya taimakawa addinin da ya zo da shi sai ya taimakawa sunna sai ya taimaki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wataala ya ce wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar masa abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna saboda ka umma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bih saboda ita ma sunna saukakkiya ce wa ma anzala alaikum min alkitabi da abinda aka saukar muku na alqur'ani wal hikmati da hikima hikima din ita ce sunna ita ma sunna saukakkiya ce ce wa ma unzila alaihi wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bih فراك واتبعوا النور الذي أنزل معه فك بحسكا دعك سوكر مسع سنة القرآن والسنة وأن يشك وأن شرط أن شيني مسوين أن نبي نجد كيها وأن دزي بل وأن أبو بوان دعب أن ذي كاما تركتشيني حياني البنزات بعد ما تتين أنا مسع الشاهد أنا شيني النور الذي أنزل معه عكنا أبيك فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه ku yi imani da Allah da manzansa da hasken da muka saukar shi ne alqur'ani to kazalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim saboda kaga anan ma haske ana nufin alkur'ani saboda qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin abu ɗaya ne shine alkur'ani wanda yake dauke da haske hakanan kuma shi ne littafi kamar da yadda walakar na musa wa haruna alfurkana wa ziya'an alfurkan din wa ziya'an da abu guda ne shine a taura wacce take haskakawa ga dukkan waɗanda suka nemi sanin hanyar Allah a lokaci yayi dole mu dakata ana abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in